والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم ومن نسى ما أنزل فالأصح إسقاطه لكن بفرق ما قضاه wa man nafa ma yurwa anhu duk wanda ya kore abinda aka ruwaito daga gare shi ya ce shi ba shi ya fada ba gari wato wanda ya kore abinda aka ruwaito gare shi ya ce ba shi ya fada ba fal asahu isqatuhu abinda yafi inganci shine me a kayar da wannan ruwaya din ya kore ya ce wannan magana ban fada ba ƙarya aka mu wannan shi ne man haddasa wanda siya shi ma wani ilimi ne a cikin ilimin hadisi a gane ku Abinda ya fi inganci shine a kore wannan ruwaya lakin bi far'in makada sai dai in akwai reshe to wannan baya suka inda ya zama to akwai wani reshe wannan magana da ya kore sai aka samu wani kuma a gefe ya ce tabbas ya faɗa an gane kaga wannan wanda ya ce an gaya mai ya yi inkari ya samu wani shaida wanda ya goyi bayan shi a gari daga wannan ba zai suka ga ingancin hadisin ba hadis ya inganta za a yi aiki da shi ka an nasi fasahahu an yi kaza ko kuma ya ce la azkuru wannan hadisin ni ban tuna da shi ba gaskiya duk da wane ya ce ni na gaya mai amma gaskiya ni ban tuna da shi ba kun gane wannan ko wane ya ce ni na gaya mai hadisin amma ni gaskiya na kasa tunawa to ka annasi ko wannan hauza da abin da ya kama da wannan ka annasiya kamar yace na manta gaskiya an yi kaza to malamai sun inganta cewa a karbi hadisin ai aiki da hadisin shi wannan yace mantawa yayi ko yace ni ban tuna da shi ba bai ce ƙarya aka mun ba idan yace ƙarya aka mun to kaga kai tsaye ba za ka ba hadisin ba amma na manta ko la azkuruhu ba na iya tunawa da shi kuna da wani ko to duk wannan gaba daya malamai sun inganta an yi kaza a karɓi wannan hadisi ya yi aiki da shi وآخر من أجل الحديث na جماعة وآخرون سبقوا ajiyar أجر ya يقدم يقدم جماعة wato mai karban albashi ga ilimin hadisi yana karanta da hadisi amma sai an biya shi ɗalibai suna zama ƙarƙashinsa suna karanta hadisi amma kowa da albashin shi sai ka biya malam ina da ku shi na kace ce mai karban albashin hadisi ya ƙidau jama'atu wasu jama'a suna sukan wannan eh, akwai malaman da suke sukan cewa malami ya karanta da hadisi a biya shi albashi suka ce haram an gane ku amma wasu malamai sun yi rangwame suka ce malamin hadisi yana iya karban albashi akan karanta da hadisi an kasu bigi fasira har wa ubil hmm. amma wasu malamai sun halatta wannan liman shukil an kasu bigi ga wanda aka shagaltar da shi daga sana'ar shi an gane wato malamin hadisi ne an dakatar da shi daga sana'ar shi sai zamanto ya zauna zaman dirshan wajen karantar da hadisin wato bai da wani aiki da yake samun albashi ya tsaya a yi wani daka wajen karantar da hadisin kun gane wani ko to wasu malamai sun ce zai iya hamsin albashi wato tun daga safen ya fara karantar da hadisi ba maganin zuwa kasuwa ba magana aikin gwamnati ba magana kaza kawai karantarwar ne daga nan kawai ya shiga gida ya huta ya fito ya ci gaba ya ce wannan da an shagaltar da shi daga sana'an shi zai iya amsa fakira haza an zaɓi wannan ra'ayi wa kubil dai an amsa man yasa ta halfin sama duk wanda yake sakaci wajen jin hadisi da kuma wajen bayar da hadisi kamar ta hanyar bacci ko kuma kamar barin asalin shi wannan ana tun kuɗe maganarsa in an san mutum mai sakaci ne wajen sauraron hadisi baya ba abin muhimmanci ko kuma wajen bayar da ilimin hadisi baya tsayawa ya nazu kamar yana jin hadisi yana bacci ko abin da ya kama da wannan ko kuma ya bar asalin littafinsa wanda yake karɓar hadisi gare shi to wannan za a tunkuɗe maganarsa ba za a amsa ba wa يزعم أن يروى فلسه إثباته ومن tun wanda ya kore abin da aka ruwaito gare shi ya ce shi wannan magana ƙarya ake mai shi bai faɗa ba abin da ya fi inganci shi da iskaduhu a kayar da wannan hadisi lakin bi farqin ma sai dai in akwai wani reshe to wannan baya suka aka samu wani reshe wanda ya goyi bayan wannan cewa lallai malam wani da ya ce ƙarya ake mai ya faɗi magana to wannan baya suka game da ingancin abu. za a karba au ƙala la azkuru ko ba shi bane au ƙala la azkuru ko kuma ya ce ni ban jina ba an ce na faɗi wannan hadisi ni na ba wani hadisin nan to ni gaskiya ban tuna da wannan ba da makamancin wannan kamar ya ce na manta gaskiya an ce ni na faɗa amma na situ to sai malamai suka inganta a karɓi wannan hadisi kuka ji wani ko malamai sun inganta a karɓi hadisin kuma misali kamar umar dan khattab brazil anhu suna cikin tafiya da wannan ammar bin yasir wani yaƙi da suka shiga sai janaba ya kama ammar bin yasir to sai suka rasa yadda za su yi to Allah ta'ala ya ce fata yamma musa idan bai yi ba to yaya maganar ta yoma ya za a yi ta yoma kowanne daga cikin ya rasa yadda za a yi ta yoma shi kenan sai ammar ya ainihin yi birgima a ƙasa ya ƙi shi sai ya yi birgima kulura da ya yi birgi a ƙasa sai ya ɗauka wannan shi ne taimama sai ya sallah to shi ne wata rana ammar bin yasir da wannan matsala ta taso sai yake tunatar da umar cewa ko za ka iya tunawa da wata rana da wannan abin ya sami ni da kai sai ya to muna sayan da za mu yi shi ne na yi birgima kamar yadda dabba ke birgima daga ma mu koma wajen annabi annabi ya karanta da mu yadda ake taimama umar ya shiru ya ce wannan magana gaskiya na manta da ita ya ka tuna kaza amma ya buga ya buga umar ya kan to da umar ya kan zai ce to shikenan sai umar ya ce to na san duk za ka yi karya ba na jibinta ma abin da ka jibinta inda ka tabbatar abin ya faru ya faru zai ka ka bayar da labarin da shi kaga wasu malamai suka gina ka'ida kan wannan in dai har mutum amintacce ne ya zo ya faɗi magana kuma kai ka manta to mantuwanka bai samu makaryata maganar shi a gani shi ya manta amma tun da wannan ya tuna to wanda ya tuna za mu ɗauki ruwayan shakan wanda ya manta saka wannan shi ne mar haddasa wannan siya malamai sun yi rubuce-rubuce a kan shi saboda shi ma ilimi ne mai muhimmanci sosai da sosai shi ma akwai hadisi na shahidin wayane ina ganin hadisin umar ne shi ma kazalika ko umar kuma daga cikin sahabbai shi ma a manzan Allah ya karbi shaida shaida da rantsuwa kuma su sahabban sun san da wannan amma sai ɗaya daga cikin sahabbai shi shi ma ya manta ya manta da maganar shahidu wa yamin cewa annabi ya karbi shaida ɗaya da rantsuwa a gani to shi kuma wanda ya tuna ya ce shi gaskiya bai manta ba lokaci kaza lokaci kaza annabi ya amsa kuma sahabbai ba su mai inkari ba kenan ɗan mutum ya ce na manta ni kuma ce na tuna kuma duka mu'aminta tule yaya wanda za a ɗauka wanda ya manta ko wanda ya tuna ai shi wanda ya ce ya manta kaga wannan gazawa ne shi wannan wanda ya ce ya tuna kaga ya tsaya kan hankali za a karba an gani to amma in ya ce ko ya ce ni ban tuna ba to za a amsa amma ya ce wanda ƙarya ya mun ya fito bari ƙarya ya mai to ba za a amsa ba sai da ya fito ya kare shi an gane amma in akwai wani reshe in akwai wani goyon baya wa da fada da kace ƙarya ya ba ni ma fa na tuna kai magana a gabana shikenan za a amsa kun gane imam ya yayi wani littafi wa shi tazkiratul mu'tasi fi man haddasa wani siya. wata risala ce ya karama haka ya wallafa akan hadisi taro hadisan man haddasa wani siya. saboda muhimmancin wannan ilimi din an gane ku na'am wa akhidul ajwal hadisi ya kadau jama'a mai karban albashi wajen bada hadisi ya kadau jama'atu wasu jama'a suna sukan shi kan gane ku wa akaru da sama wasu kuma sun yi rangwami to karkashin wannan wanda yake rubuta littafi ba yana sayarwa ya rubuta littafi da ya shafi hadisi sai yana siyar da littafin shi ba ba Rai na ba magabatanmu, ai sun wallafa littafai ko ba siyar ba. Ba a buga shi, ba a yake Na. a ba shi kudi to wannan ya fi mai muhimmanci da zai roƙa ya je wajen sarakuna ya ce dan Allah ba shi da kuma a ce ilimi ne ya wallafa ga ilimi na ku kawo kuɗi su ma sun fi mutunta irin wannan ko sarki ya san ilimi ne ya kawo mai gaba da wani abu daga zo da Allah ya labai na zo ne kaɗan dan taimaka ina cikin wani hali ina ganin matsalar ana duba irin halin da malami ya shiga ciki kaga nasiru din Albani yana sana'a agogo ya iya ya iya gyaran agogo zai samu sana'a sannan kuma gashi nan ya wallafa littafi ya mallaka ya samu kuɗi da wannan da ya samu ya kara mutuncin kanshi na tabbatar da da a ce albani zai je ya ringa roƙo ne to ba za ma ba shi ba so lokacin da yake cikin wannan hali ya yi baƙin jini sosai baƙin jinin da ba a ƙaunar shi saboda ya ɗauko wani fanni ya ɗauko na ilimi wanda yake so wanda a zamanin duk ba a yaɗa shi magana a cewa ilimi ya inganta ko bai inganta ba daga malami malamin hadisi ne amma yana aiki da dhaifai saboda mai saboda kariya ga mazhaban cewa abin da ya kama da wannan a lokacin da albani bai siyar da littafai to na tabbatar muku da abin da zai ci masu ya gagare shi to a zamanin shi ya yi bakin jini sosai a kai to daga baya ne sai darajar shi ya fara fitowa aka fara gano iliminsa har ya zama to ɗalibai suna ta amfana da shi yanzu ga shi nan kusan darajar kullum ƙaruwa yake ka idan malami ya shiga cikin wannan hali ina ganin ya shiga cikin halin tsanani wanda yake buƙatar lallai wato hanyar samun kuɗi zai iya toshewa kaga ina ganin babu laifi dan ya wallafa littafai ya ce shi albani siyarwa wai in ka buga mai littafi ma ba da sanin shi ba kusan yana iya kai kara kotu so sun samu matsala sosai da zuhair shawish zai buga mai littafi zai ba albani gani kuma zai yi fada sosai ya nuna cin amana ne kaza kaza da sunansu. in za ka buga littafi na sai ka sanar da ni na baka izini sannan ka buga zai akwai bambanci tsakanin littafin da mutum ya wallafa wannan wani gumin shi ne da tsakanin mutum ya zauna yana ba da ilimi a gani shi wanda ya zauna yana ba da ilimi shi ma kamar yadda aka faɗa shi ma wasu malamai sun yi suka gare shi wa akharu na ku. wasu malamai kuma sun yi rangwame wasu malamai kuma sun halatta ga wanda aka shagaltar da shi daga sana'ar shi an hana ka yin aiki ai sai a baka albashi eh sai aka zaɓi wannan kuma aka amsa amma wannan ba zai tasiri ne ga wanda suka zaɓi da ilimin yanzu a najeriya misali ya ce ilimin hadisi za a baya za ka karci karci ilimin hadisi da karbiya wasu da yawa ba su karatun ba wasu da yawa ba za su karatun ba saboda ilimin hadisi ilimi ne mai wuya kuma yana buƙatar a zauna mishi to kuma yan najeriya da yawa ba za su iya zauna ma ilimin hadisi ba za karanta shi yana cikin ilimi wanda har yanzu ba a zauna bai ba a Najeriya Don yana da wuya ba kamar ilimin fiqh ba ne ka karanta kai nazari shi kenan ka aji to shi ilimin hadisi yana buƙatar tadbiki sosai ka nemo littafi kaza ka hada da littafi kaza sannan ka fita da kaza haka yana da wahala sai mutumin da ya zauna sosai ya ce zai yi shi amma irin yadda muke yi na ce wane yana shi tela ne wane yana jami'a wane yana kaza yana so kuma ya zama muhaddis ba zai yi gaskiya dole sai ka ba ilimin lokacin ka gaba daya sa'annan ka iya zama muhaddis na ɗan zai kuma aure ku? Na ga ce mai da ilimin hadisi da aure ya ce da aure ku? Ko kuma ya ce ma insha Allah nan gaba zai karanta. ba su ciwa za a yi ta matsa mai da a kawo wannan budurwa a ce ya duba a turo ta ta fatawa a haka za a yi ta turo mai mata kwakwalwar a najeriya ba za ta yi shafi da yadda ya kamata mai zo da inda ya shige da cikin <laughs> to su shi ne man yadda isa halfi sama'i wal ada duk wanda ya sakaci mai sakaci wajen sauraron hadisi da wajen isar da hadisi kamar ta hanyar bacci ko kuma ya bar asalin littafin shi da zai yi da ka ga asalin littafin shi wato yana da yana da zaɓar kitab sai ya ajiye kitab ya kuma yana yi da ka a wata samun da wannan urdu da a tunkuɗe ruwayan shi kada ka ruwa ne wannan ana kira shi mukhtalif yanzu an shiga cikin ilimi kenan na ikhtilafi eh yuzu hatin nazar Ya bibi? Yanzu yanzu in an ce ya inganta ya aka kasan san sahihi ne ai ma'ana neman ilimin hadisin ya zama to inganta wanda albani wacce hanya ya inganta za ka iya bayani ga mutane shi ne ilimin hadisin nan yanzu mutane sun haddace kawai albani ya inganta to ta yaya eh da makallari mana bayani yadda albani ya inganta sun jiya eh an ce mutum yana neman ilimin hadisi to dole sai ya san hanyoyin da albani ya yi da littafin da albani ya amfani da zuwa inda da gani ya zan muda sun mun ga malami ya haddace matsayin hadisi zai mace mu hadis ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai kawo hadisin malamin ya zubo hadisan da ka sai ka ji muhaddis in mun ga mutum yana kawo irin su iziya da su ahalari da ka zai mace faƙi <laughs> to mun dauka wannan cewa shi ne ya mai da kai muhaddis ba mu san cewa aiki ne jaja ba zama muhaddis ba karamin aiki ba da gaskiya wa ina da kuke jin labari hana ce musu muhaddis saboda an ce a garin makafi mai ido ɗaya su ne sarki eh, garin makafi aka samu mutum mai ido ɗaya sai ya ba shi sarauta to wanda yake da ɗan ta cewa kan ilimin hadisa ce ai muhaddis ne shi amma zai da gaskiya a najeriya ne har yanzu wato kaman ana ɗara rabe ne har yanzu kan ilimin hadisi gaskiya yawwa galiban wanda suke zuwa ina sun yi karatu a jami'a islamiyya ko yi karatu a masar ko wani suna kokari ne amma ba za a kira su muhaddisai ba ma'anar kalma wannan lafazin muhaddis ba wasa ba ne an gani yana da ilimi ne wanda yake buƙatar lallai sai an zauna mai kuma ka ba shi lokacin ka. to kuma ɗan najeriya gaskiya ba shi da lokacin zama saboda rayuwa ne wanda ana a buga nan a buga nan inda malami na so ya huta to dole sai ya nemi sana'a in babu sana'a to wani ne zai ɗauki nauyin shi to in ko har za ka yi sana'a a najeriya sai ka galabaita sosai shi zai ga malami sai ya galabaita sannan zai karantar to ya kuke tunanin karatun zai yiwu a cikin nutsuwa ya kamata malami wato ya ba da karatu da asuba yana gamawa ya je ya kwanta ya huta bayan ya tashi ya ɗanyi nazari idan ya zo ya ɗanyi ƙailula ya tashi ya ƙara yin nazari sannan ya zo ya ci da ba da karatu har zuwa magariba ya ba su fa'idantu shi ba malami ya fita tun safe bai dawo ba sai da la'asar ya gaji tubus kuma yanzu wai ana so ya bada ilimi yadda ya kamata wanda bai samu ya yi ya yi littafin nazari ba littafin shi duk ilimin ka in ka tsaya kai nazari za ka fi jin daɗi akwai malamin da zan gaya ma akwai littafin da zai da ɗaya ba taɓa duba su ba dan ilimin da ya iya da da su yake mane shi da ilimin da ya iya da su yake mane su zuwa ka za ga cewa karatun baya tafiya bai ba da ilimin yadda ya kamata an gane to ne. da hmm. idan yi eh, duk e, ciki da hauka a mutum ya ya yi haɗari ƙwaƙwalwar shi ya buga ya zamanto ilimin da yake bayarwa sai ya tabbura kure shi ba duk yana shiga ciki sai ike lafi in asali ko kuma littafin ya bace ma yana da yana da gablu sodiri a gablu kitab sai littafin ya bace sai kuma yana yi da ka ko kuma da gangan kawai sai ajiye littafin ya kuma yana yi da ka duk wanda yana da cikin muktali ba ka ban hadisin shi in an san lokacin da ya samu ikhtilafi na'am yana zuwa ya lokacin da shi ya zo sai a dakatar da hadisi ya zama muktali in ya warke sai a karba akwai wanda na sani ya yi hadari ga baki daya abin da ya sani sai ya manta hadari ya ba da ya hadari duk wani ilimin sa in ka sun kasu na yin baban ma zai ke da shi ba wala kai kuma ya koma kamar karamin yaro sai a hankali a hankali a hankali a hankali kwakwalwa ya fara dawowa amma kuma duk da haka kwakwalwa bai gama dawowa ba ilimi na boko da na yana son sosai mutum ne mai son na gan shi haɗari yayi kwakwalwar kawai ya koma jiro tun da ya haɗari tun daga lokacin bai ƙara daidai ba shi na tsara ga gane kuma magana zai shine duk da ake nana eh a in sun riyar zawi na shaida yawa cewa abin da ya shafi kuɗi ana son kuɗi harkan kuɗi nan ce na ce ni ina bin malam layi dubu ishirin to za a buƙacin kawo shaida to in zan kawo shaida in kawo shaidu biyu shaidu biyu ake so ka'ida. to idan lalura ya kama shaida ɗaya nake da shi adili da na biyu sai hada da rantsuwa eh in ce na rantsa da Allah wallahi tallahi ba ga shi da sai to billahi la ilaha illa Allah abdullahi ayi dubu ishirin sai hada da wannan rantsuwa nawa da shaida sai zama shaidu biyu hmm, abin hadisi ana amfani da shi ai hadisi shi ya fi shaida ma da shi bangaren kuɗi shaidu biya ke so hadisi ruwaya mutum ɗaya a adili ya isa ya wadata shi za a yi amsa amsa na'am a in sunniyar ramu idan aka ambaci mai ruwaya wan fara da rawi wahidun ko hmm. sai mai ruwaya guda ɗaya sai ya kaɗaita da ruwaya a gare shi ana kira shi majhulul ayin kun an ambaci mai ruwaya amma kuma mai ruwaya guda ɗaya ne kawai taɓa ruwaituwa gare shi ga dai sunan mutum mun ji an ce muhammadu bin bin usman annahaji misali amma kuma ga shi mun ci sunan shi amma babu wanda ya taɓa ruwaituwa hadisi gare sai mutum ɗaya to ana kiran wannan majhulul ne majhulul ayin tunda mun san sunan shi kalmu mubham kaman mubham illa ayyu wa tikam ghayru man da an sai dai in wani wanda ba shi kaɗai shi kadai gare shi ba ya wasa shi an samu wani wanda ba shi kaɗai kadai ruwaito gare shi ba an gane ko sai wasa shi wanda ga waje wasa shi daga zance ingantacce to wannan yanzu ba a kira shi majhulul ayin wa kadama ni fa da arzi idan kana mutahillan gudare haka nan idan wanda ya kaɗaita da ruwaito hadisi gare shi shi ma ya wasa shi in ya kasance mutahillan da zalika in ya tantance hakan kama ce ni kadai na ruwaito hadisi wajen malam abdul mumin kuma ni kadai na wasa kashi kun gane wannan ko ni kadai na ruwa cewa kuma ni kadai na wasa kashi idan ni na zamanto na cancanci jarwa ta'dil to ko kenan ya fita daga wannan bayanin za ka ba hadisin shi amma idan ni da na ruwaito gare shi ban daga cikin ahlul jarwa ta'dil to ba za a karɓi wasakawa na ba sai dai an samu wani kawa daga wani mutum daga waje au illa wa alifnani idan. ko kuma idan ya ruwaito daga mutane biyu ko biye da biyu shi wannan din hmm. kuma sai ya zama ba a wasa kashi ba hmm. ya ruwaito daga mutane biyu ko biye da biyu hmm. amma babu wanda ya ce wani amintacce ne ana kiran wannan majhulul hal shi ne mastur ya ruwaito daga mutane biyu ko biye da biyu amma babu wanda ya ce shi amintacce ne shi an gano wani ko to wannan shi ne majhulul hal ana kira shi mastur riwayatul mastur kenan wa qad qabila riwayatuhu jama'a wa qad qabila riwayatuhu jama'a wa qad qabila riwayatuhu jama'atu hakika jama'a daga cikin malaman hadisi sun karbi riwayarsa ba wani aiki wato ba wani kawai a karba kai tsaye kawai ba tsaye warar da hal jumhur amma mafi yawan malamai sun yi rajinta wato zance na hakika shi riwaya na masu da makamancin sa min ma fihi al itimal. wato wanda akwai itimal a ciki la yi al-qawl bi radiya ba a sakin magana da tunkuɗe ta a ce wai an tunkuɗe hadisin gaba ɗaya ko amsanta tsakiya ne mawqufa ila istibadati halihi ana dakatar da wannan hadisi zuwa ga bayyana halinsa sai an zo an gano shi amintacce ne ko ba amintacce ba ne shi kamar yadda imamul haramai ne ya yanke da wannan magana wani hau makamancin shi akwai ƙaunar ibn sala iman juriha da jarhin gairu fasar magana ibn sala ga wanda aka jarhanta shi da wani aibi wanda ba a fassara ba an jarhanta shi an aibanta shi da wani aibi ba a gaya mana aibin ba shi kai ai wani wani fara da bakala sai magana shi na dai gaya ma yana da matsala kaga wanda ya zama to jarhun gairu mufassar hmm. to wani lokaci idan mutum ya ce ma wani yana da matsala idan ka zo ka saki magana kai yadda da shi in ka zo wata rangana da jike zai ce to ai matsalar nashi shine baya hutawa kaga wanda ya zama kaga kaga shi kai abin da ka ɗauka matsala matsala ne babba zai ce ma baya hutawa yanzu akwai magana na wani wanda ya zo zai karɓi ilimin hadisi wajen wani yana jin labarin shi da ya zo zai karɓi ilimin hadisi wajen shi sai wannan ɗin ya ce mai ya ɗan jira shi ko yana so ya ɗan kama dabban shi yana so ya kama dabban sai dabban ta zuwa sai ɗan ya ɗan sa ya ɗan kamar kwariya haka sai na to wannan da da yake kamar ya nuna makwari dabban kamar akwai wani abarci sai dabban ta zo da ta zo sai ya kama ta sai suke cewa to wannan mutum na da matsala in har zai yi da yaudari zan ba to zai iya yaudarar ma manzan Allah ka ji tunani irin nashi hmm? shi ne da ranka ce ayya ya yi kuskure wannan abin da wannan bawa Allah ne aikata ba wani laifi ne mai tsanani ba wani laifi bane wanda zai hana karɓar wayan mutum babu a gare ko wani ya ce abin da ya sa ban karɓar wayan wani ba na gan shi yana biyan bukata yana fitsari a tsaye to duk ire-iren wayannan to idan yake yana da matsala lalle sai ya gaya ma matsalar shi dan zai iya zuwa kaga abin da ba matsala bane sai ce matsala ne shi an gano wannan ko to shine ma'ana jarhu mufassar iya kawo jarhu to ya fassara mana jarhu din mu san aibin tukuna kada ya zo kawai ya dunkula cewa wane yana da matsala to matsalar menene shi an gano wannan ko to shi ma shi ne wannan kamar shi ma na majhulul ayin mastur majhulul halkai kai shi ma muna bukata mu san halin shi na'am na'am ai sauri sura ku ayo eh. zero za a yi tawakobi ya samu fasara a ƙara guda ɗaya malam zan guda uku eh ai kaza ya fito fili wannan jarhu ne wanda a fili an san tabi an san matsalar shi ƙarya ne an ɗaya ba san shi ba kenan an fasara tun da ba san halin shi ba mutumin girki ne ko mutum banza ne ba a sani ba misali an yi an yi tafsir na ku dan tsaya mu dai wannan karatun na wato tafsira jam'ul qur'an bi ma'ana jibri bi sudur wato tara qur'ani da ma'anar haddace shi a cikin kirji ya kasance annabi sallallahu alaihi ana saukar mai da alqur'ani sai ya karanta shi a gaban sahabbansa ridwanullahi alaihim <coughs> alatu adda yana karanta su ala tu'adda akan natsuwa yana karanta su akan natsuwa a hankali a hankali wata makon idai a hankali a hankali <coughs> kai ya hafazu lafazawu domin sahabbai su haddace lafazinsa wa ya fahimu ma'anawu su fahimci ma'anan shi ya kasance ma'anar sallam shadidal inaya mai tsananin kulawa ne da haddace alkur'ani da kuma karɓar alkur'ani wajen mala'ika jibril har ya zama to ya kai daga cikin tsananin kulawan shi da ainihin karɓar ƙur'ani wajen mala'ika da kuma kwaɗayi wajen yin hakan ya kasance saboda haka yana ma motsar da harshe yana motsar da harshe saboda yana so ya yi gaggawa haddace alkur'anin saboda kokarin neman gaggawan haddace hadisin a gaggawan haddace qur'ani din wa khashyati an tafsilata minhu kalima domin tsoron kada wata kalma ta kubuce daga gare shi shi yasa yake motsar da harshe yana ganin kaman wata kalma tana iya subulewa misali wa ma dalla kadhalika fi hali aqli qur'ani wato bai gushe ba haka cikin wannan hali cikin halin karban qur'anin sa daga jibril hatta dam ana rabbuhu da ubangiji ya ga yadda annabi ke matsawa yana son ya haddace sai ubangiji ya nutsar da shi yace ya kwantar da hankalin shi ya daina wannan motsar da harshe insha Allah zai ji wannan Qur'ani daram a cikin kwakwalwar shi wa wa'adahu an yahfazahu lahu fi sadri sai yayi musu alƙawari an yuhaffazahu an yuhaffizahu lahu yuhaffizahu yayi masa alƙawari zai haddatar da shi wannan Qur'ani a cikin kirjinsa wa an yaqra'u nafsuhu wa an yi ƙuri'ahu lafzahu yi ƙuri'ahu in ka ce ya ƙara'ahu ya karanta kenan shi nan ya ƙara'ahu lafzahu zai karanta shi ya karanta mai amma yi ƙuri'ahu ya karanta da shi Allah ya alƙawarin zai karantar da shi lafazin alƙur'ani wa yi fihimahu ma'anahu ya fahimtar da shi ma'anansa ba ya famuhu ba ka ce ya famuhu ya fahimce shi ya famuhu ya fahimce shi yi ya fahimtar da shi Allah ta'ala ya ce la tuharrik bihi lisanaka a bi kada ka motsar da harshen ka bihi da alqur'ani jalabi, bi dan kai gaggawa haddace shi a tunaninka inna jam'ahu wa qur'anahu alaina hmm. ai inna jam'ahu wa hu alaina hmm. lalle tara alqur'ani da karanta shi duk yana kanmu mu za mu tara maka shi mu za mu karanta maka shi idan mun karanta maka shi to ka bi qira'atahu shine qur'ana ka bi karatun sa sannan lalle bayanin sa yana gare mu bayanin ku kaga wajen inna la tuharrika inna alaina jam'ahu wa ƙur'ana, cewa mu za mu tara shi mu karanta ma shi wane ne asali mai karanta ma annabi qur'ani kaga jibril amma sai Allah ya ce shi ne zai inna alaina jam'ahu mu ne tara shi da kuma karanta shi yana kanmu A gani kaga sai nuna kamar Allah ne yayi yayi aikin kama wani wani aya sai nuna mana Jibril ne allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi shi ya sanar da shi qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiy mubin kaga wane ne ya saukar da shi ruhul amin ya saukar da shi ga zuciyar manzo don ya kasance daga cikin masu gargadi da harshen larabci wanda yake ne, to wannan malaman balaga suna kiran shi majazi akali ka jingina abu zuwa ga kanka alhali ba kai ne asalin wanda yi shi ba kama ce gwamna ayin rafa'i ya yi titi ya yi titin alƙalawa misali eh? ko lokacin da aka yi titin ma yana ingila ina ba gane wannan sai ya kenan shi ya bada umarni idan kai ka bada umarni ana cewa kai kai idan kai ne mai bada umarni ko kuma ko kuma ta hanyar ka aka yi abun ana jingira abun zuwa gare ka a gani Allah shi ya bada umarni mala'ika ya karantar da annabi Kusa saka sai zama Allah ne yayi hmm? wannan shi ne Allah shi ne muslim bai tabbata fihi fihi eh. nazar a cikin hadisi kawo misali fihi nazar kawai magana ne na larabci idan mutum ya yi magana wanda magana ya zamba a gamsu za ce fihi nazar ba sai lalle ilmin hadisi ba, ko fiqh ko tafsiri ko menene ba ilm ba ba istilahi na malaman hadisi ba bane kadai fihi nazar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa